sun riƙi waɗansu ababen bauta koma bayan Allah suna bauta ma waɗansu koma bayan Allah Allah ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra Allah ce su ma ba su da mallakar amfanarwa ko cutarwa wa kansu wadda ba shi da mallakar amfani ko cutarwa ma kansa zai iya maka? Allah kira. ba wai ya baka ba ba wai ya maka ba Allah ya ce makansa ma ba shi da shi wattakadu min dunillahi alihatan Allah ya ce sun riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah Allah sai ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra Allah ya ce su waɗanda aka riƙin ba su da mallakar amfani ma kansu duk ƙanƙantarsa wala darra ba su da mallakar cutarwa duk ƙanƙantarsa wala yamliku na mautan wala hayatan wala nushura Allah ce ba su da mallakar rayuwa ba su da mallakar mutuwa Allah ce ba su da mallakar ta da bayi a musu hisabi duka a hannun Allah yake. haka ya kamata ka san Allah haka ya kamata ka san wane ne mahaliccinka haka ya kamata ka fahimci addini hakan zai sa ka tsarkaka daga yi wa Allah tarayya a wani waje Allah ya ce kulidu ulazina za'amtum min dunillahi يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulidu ullazina za'amtum min dunillah ka ce musu ku kirayi duwar wadda kuke riya mataimaki ne ubangida ne gare ku maceci ne gare ku Allah ya ce duk wadda za ku nuna لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض التي باشد ملكر قوير كوميا التي أسمكو أكسر جماعة بنتي